we have decided firmly that all workers of Ghana are going to strike on the 27th of December. We will be on strike until our Wannan ne bayanin da sakatar Jana ɗin gamayyar kungiyoyin 'yan kwadugo a ƙasar Ghana Dr. Yauba ya yi na bukatar da gwamnati ta janye matakin da ta ɗauka na shigar da kudaden fanshon ma'aikata a cikin shirin musanyen basussukan cikin gida a wani bangare na sharuɗan IMF ga ƙasar, ko kuma su shiga yajin aiki. Dr. Yauba na jawabin ne yayin da kungiyoyin da suka hada da na ma'aikatan kiwon lafiya ta kasa wato GMA da GRNMA da malaman boko wato NAT da nagrat tare da tewu da wasu ƙungiyoyin ma'aikata karkashin gwamnati suka gana da manema labaru sakataren da ya jaddada cewa ma'aikata a kasar duk za su fara yajin aiki daga ranar 27 ga wannan wata na disamba kuma ba za su daina ba sai in gwamnati ta cire wannan kudaden fanshon ma'aikata karkashin shirin musanyen basussukan cikin gida karkashin sharuddan imf sharif abdulsalam mai sharhi bisa al'amuran yau da kullum ya faɗa wa muryar amurka cewa matakin da gwamnati ta ɗauka ɗin zai janyo kunci ga rayuwar ma'aikata musamman waɗanda suke ritaya tare da bukatar da ɓangarori bin su yi zama domin cimma daidaituwa. abin da zai kawo musu ne ya kawo musu rayuwa kunci ya cikin rayuwa sosai ba za su samu kudi su yi abubuwan da suke yi da su da shi ba especially wayan da ke sun je ritaya so shi gwamnati ya kamata ya zauna da su saka yin miti su yi negotiation mai kyau in ma ya samu wani abu ya basu ko da kaɗan ne ya fi dai a ce ba za a basu komai ba amma gwamnati gwamnati kuka in ka duba kudin yin da gwamnati biya shekaran ga kan bond kawai ne sabon shekara 143 million dollars ya kamata gwamnati ya biya muna magana over 40 billion kenan da gwamnati ya kamata ya biya da rasu wannan kudi gwamnati zai cikin shi ma cikin kudin budget da ga kuci wannan 205 billion nan ya affect government coffers sosai ya mu gwamnati sosai to shabi ne matasa na yi ne gwamnati ya duba nawa da yin biya kuma nawa da kokarin yata amma ba yi ba biya kwata kwata shine inda ko masala shi kuwa Ahmad Badawi daya daga cikin masu magana da yawun gwamnati ya ce an zauna na farko kuma gwamnati na so su komo da su su zauna because eh, tattalin arzikin da ake yin nan ya shafi mu duka gwamnatin da ma'aikatan duka to wurin nan ne ya kamata mu dukan ga mu kwantar da hankalinmu mu koma mu zauna mu ga ina za ya za yi abinda za yi nan mu dukan ga mu ci amfanin shi halin da muka shiga ga na duniya duka ne kuma in ka duba batun tattalin arzikin da ake yi gwamnati na so batun arzikin gana ya saya a kafan shi because yanzu kafan na rawa kuma mun shiga wani argument da eh, kungiyar da ake ce musu IMF to na ga cikin ababen da su ma suka ajiye muna mu yi mu yi wannan arzikin gana da yanda ake so ya saya nan to sai dai ba shigar da kudaden fanshon ma'aikata kadai ne matakan da gwamnatin Ghana ta ɗauka ba ciki har har da dakatar da shirin biyan basussuka da kasashen ketare ke binta bayan doguwar tattaunawar da ta kai ga kulla yarjejeniya tsakanin IMF da Ghana mai fama da matsalan tattalin arziki asusun dai ya gindaya wa kasar sharuɗan dakatar da biyan basussukan ta na ketare domin samun damar murmurewa daga koma baya da kasar ke gani ta fanni na tattalin arziki a baya bayan nan ma sai da ministan tattalin arzikin kasar Ken ufuri Ata ya bayyana cewa wannan mataki da aka ɗauka na tunkarar asusun IMF ya taimaka Ghana ta farfado daga wannan matsala da take fuskanta amma sai da juriya sabida matakan da ake ɗauka ko shakka babu zai shafi kowa a ƙasar Hamza Adam muryar Amurka kuma si Ghana.